Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da safina ta sada dangi da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau talata uku ga watan Yuli na shekarar 2018. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan bandiga sun kashe wasu 'yan sandan Najeriya da ke bakin aiki a birnin tarayya Abuja. Bayan haka za ku ji cewa wasu 'yan jamhuriyar Nijar sun koka da dokar hana sayar da man fetur a bakin titi da hukumomin garin Maraɗi suka fara zafafawa. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan cece kucen da jama'a ke yi a kan yadda 'yan majalisar dokokin Najeriya ke tafiyar da harkokin kuɗaɗe da ayyuka a ƙasar. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma kafin nan sai ku gyara zama ku ji halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu sauraro ga cikakkun labaran. Wata yarjejeniyar da aka cimma jiya Litinin tsakanin shugaban kasar Jamus Angela Merkel da shugaban sauran jam'iyyun ƙawancen da ke cikin gwamnatin gamin gambizar kasar ta sa shugabar ta tsallake rijiya da baya wajen hana gwamnatin ta wargajewa a cewar masana harkokin siyasar kasar. Sai dai kuma yarjejeniyar wacce a ƙarƙashinta aka ajiye cewa za a kafa wasu yankuna na musamman don ta fitar da bakin hauren da ke shigowa cikin Jamus ba tare da takardun izinin zaman kasar ba. Ya sa an kuma zo ƙarshen shirin gwamnatin mikel na barin irin waɗannan bakin suna kwararowa cikin kasar ba ƙautawa. Kwana ɗaya bayan da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ki amincewa da a sassabto da tutar Amurka don girmama ma'aikatan wani kamfanin jarida da aka kashe a garin Annapolis, babban birnin jihar Maryland, yanzu shugaban ya ba da umarnin sauke tutar. Trump a ranar Talata ya yi shelar a sassabto da tutocin kullum daga fitowar rana hafaduwarta Magajin garin Annapolis, Gavin Buckley, ya faɗa a jiya Litinin cewar da farko Trump ya ƙera yarda da buƙatar shi ta sauke tutocin zuwa rabi. Wata mai magana da yawun fadar shugaban ƙasar Amurka, Sarah Huckabee Sanders, ta ce Trump ya yanke shawarar ya ba da umarnin ne a bisa roƙon da shi Buckley ya yi. Wani bincike da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ya nuna dukkan ƙungiyoyin da ke rike da makamai a lardin Kasai da ke Jamhuriyar Demokradiyyar Congo suna da laifi a cikin kashe-kashen kiyashin da ake yi a yankin. Amma duk da haka kaɗan daga cikin masu aikata laifin ne ake hukuntawa. Wannan lamarin ya fito fili ne a cikin rahoton da kwamitin bincike suka miƙa wa hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya da mazauninta yake a Geneva. tawagar masana a yayin binciken su da ya ɗauki kimanin wata takwas a kan tashe-tashen hankulan da ke faruwa a lardin kasai sun yi mafiye da mutane 500 tambayoyi shugaban tawagar berkeley wali ya ce da shi da abokin aikin shi sun yi mamaki kwarai da wannan mummunan cin zalin da ake ma bil'adama ya ce tun da aka fara tashe-tashen hankula a kasai a watan agusta na shekarar 2016 jami'an tsaron jamhuriyar demokradiyyar congo da 'yan kungiyar kamiana sapo masu adawa da gwamnati da kungiyar mayakan banamura masu alaka da gwamnatin kasar duka sun aikata mummunan ayyukan ta'adi labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka kwararrun niƙayya a teku sun ba matasa goma sha biyu 'yan ƙwallon ƙafar kasar thailand da kuma mai horar da su da suka makale a wani kogo kwayoyin magunguna masu ƙara ƙarfi domin taimakon su murmurewa yayin da ake tunanin hanyar da za a fito da su daga cikin kogon da suka makale a cikinsa da kuma maida su gidajensu an samu matasa goma sha biyu 'yan wasan ƙwallon ƙafar na ƙasar thailand da mai horar da su da rai cikin wani kogo kwanaki goma bayan sun ɓace su waɗannan matasan 'yan shekara tsakanin sha ɗaya zuwa sha 16 da mai horonsu mayakan ruwa na musamman ne suka same su makale cikin kogo jiya litinin a wani hoton bidiyo mai tsawon minti biyar da masu aikin ceton suka ba kafofin watsa labarai a nuna matasan sanye da kayan wasansu Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wasu 'yan fashi da makami sun bindiga 'yan sandan Najeriya guda bakwai a birnin tarayya Abuja yau Talata, al'amarin da ya girgiza mazauna birnin baki ɗaya. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina. Eh, su dai jami'an 'yan sandan suna bakin aiki ne inda suke bincikar motoci a kan shatilaitalan galadimawa da ke kusa da kan hanyar filin jirgin sama na abuja kwatsam 'yan bindigar suka zo cikin wata mota suka buɗe masu wuta inda suka kashe guda bakwai nan take wani ɗan sandan kuma ya samu rauni kana su ma 'yan tireda da masu wucewa a wannan wuri sun samu raunuka daga harbin harsasai na tuntuɓi kwamishinan 'yan sandan babban birnin tarayya Abuja, Sadiq Bello, inda ya tabbatar min da aukuwar wannan al'amari. Ina very busy inda nake yanzu. Eh magana mai abin da na gamka ya eh gaskiya ne wani abu ya faru mai kamar haka. Amma shi Fiyaro shi zai baku details. Shi ma kakakin hedikwatar 'yan sandan Najeriya, Mr. Moshir Jimo, ya min karin bayani akan wannan aika-aika da ya girgiza mazauna birnin Abuja baki ɗaya. Attack on the police personnel and the killing of seven police. Uh, these are police personnel that were attacked and killed by armed robbers. an kai harin akan 'yan sandanmu an kashe mana guda bakwai waɗannan fa 'yan sanda ne haka kurum 'yan bashi da makami ko 'yan bindiga suka kai musu wannan farmaki kuma sun rasu suna bautawa ƙasar su ne yanzu dai tuni mun kaddamar da bincike kuma ina tabbatar maka cewar za a kama waɗanda suka tafka wannan aika-aika kuma za su fuskanci hukunci conclusion on the fact that investigation has commenced fully uh, into this incident su ma masana tsaro irin su malam kabiru adamu na cewa wannan abu na da ɗaura kai? Eh to, saboda yawan su zance ya bani mamaki alkaluma suna nuna cewa eh, su bakwai aka kashe kuma da cewa an sace kamun su kaga dole ne abu ne mai ban mamaki ya za a ce gungun yan sanda har guda bakwai an zo an bindige su duka wani yanayi aka same da za a ce ba su iya kare kawunan su ba to lalle wannan yana da ban mamaki kana ga wannan kisan misali misali a matsayin ku na masana tsaro am ku akan me kuke ta'allaka shi to daya cikin biyu ne ko muggan barayi suna neman makamai dama sun yi nazarin yanayin wa'annan 'yan sanda suka zo suka yi musu ba zato suka kwashe makaman ko 'yan ta'adda wa'anda ke neman makamai. Muhimmin abu shine ita hukumar 'yan sanda da sauran jami'an tsaro su yi bincike mai zurfi don su gane wanda ya wannan abun. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Allah ya kyauta gaba. Yanzu kuma bari mu tsallaka jamhuriyar Nijar, inda hukumomi a birnin Maraɗi suka fara zafafa dokar hana bumburutun man fetur a kan titi. Sai dai wannan matakin bai yi wa wasu 'yan bumburutun daɗi ba. Ga sha'abi mani daga Maraɗi da ƙarin bayani. ko da ma wannan doka ta hana sai da man fetur ko isansa a titina da daddar doka ce a faɗin jamhuriyar Nijar sai a ba bayan majalisar da'ira ta birnin Maradi ta ƙara zafi fata shugaban majalisar da'ira Malam Bukari Bako ya amsa tambayoyin gidan rediyon mura Amurka ko me ke dalili akan wannan doka wannan mai da ake saida bakin hanya kun san da saida mai bakin hanya baya cikin ƙa'ida. mai saida shi a ƙa'ida a famfo ake da shi a station ake da shi kuma kun san da kasuwan mai bakin titi tana da babban hadari birni kamar maradi in kun ka dibi yawan man da a bakin titi Kullum cikin addu'a muke Allah shi kiyaye saboda in an kai ar wuta ta barke Allah ɗaya san abin da zai faru ya kamata dan abin da aga mutum ya kamata ya adana shi mutum ya asara dan jarin shi ai kun ga harka ba ta yi ba ko in ne tun shi jiki ya tsira doka ko gurguwa ce kara abita da a bar kowa ya yi abin da ya ga dama ko da ma wannan man fetur yana hitowa daga motoci zuwa babura daga tarayyar najeriya inda su kuma 'yan sari su saida ya kuka ji wannan doka ta majalisar da'ira a birnin maradi ga masu sayar da essence ni suna na muhammad lawal gaskiya mu dai wannan doka domin allah da annabi mu dai gaskiya ba mu yarda ɗanta ba da akalla yanzu an waye gari na makila ni ko karya ma ban yi ba dalilan nan ne muke ta abinci to kuma yanzu gashi an zo an rehe kenan gaskiya sai dai a hankali kuma mu ba wani ake yi gare mu ba shiga matsalar karancin man fetur ko essence duk da babu ka'ida zai haifar da tsadar rayuwa ga talakawa ga wani mai babur ba mai mai ya kai da arba'in yau yake cikin abin da ke ciki in dokan ta zo ta ce maka kakkai to amma ta kuma ga matsala ko gaskiya ba kai tsaye ke ca ba a yi gaskiya akwai matsala ko gaskiya ba sha'ibu ni murya amurka daga maraɗi jamhuriyar nijar shugaban kasa ka taimaka da rasulillahi dan Allah dan rasulillahi madalla a gaida sha'ibu mani A shirinmu na rana yau kun ji cewa wasu ƙungiyoyin fararen hula sun yi zanga-zanga a ƙofar ginin Majalisar Dokokin Najeriya a kan cushen da aka yi a kasafin kuɗin bana. Har ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin Ibrahim Garba Wala ya yi tsokaci kamar haka a cikin rahoton da Madina Dauda ta aiko mana. Mun je bincike mun yi bincike mun gane cewa 'yan majalisa ba aikin suke yi ba shekara nawa ake uh, constituency project hajiya akwai ranar da majalisa ta taba zama saboda su bibiyan ayyukan constituency project su ga cewa irin ga nasarori da suka samu ga kuma kalubale da suka samu sun taba yi ba su taba yi ba To yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan cece can da jama'a ke yi akan yadda 'yan majalisar dokokin Najeriya ke tafiyar da harkokin kuɗaɗe da ayyuka a ƙasar amma kafin nan ku ci gaba da shakatawa da wannan waƙar. mazan Allah magani annabin Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. ka ga cikin lagos kuma ga shu ga Laina shu ga labintin zabadin an kafa haka ke yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To ga kira na farko mun samu. Ubabancin ne direban trela daga magama Dumau bautin Najeriya Toro Local Gama. To Malam Uba daga magama muna jan ka. Wato ra'ayina a game da 'yan majalisar nan su ba wai suna yin aiki ne don Najeriya ba don su suke yi. Don a gaskiya Najeriya da Allah ya sa muna da jami'ai masu kyau yadda Allah ya hore mana arziki mm. da mun huci to amma yadda gaba yake da kyau su ba haka suke da kyau ba sai dai Allah ya mana maganin su kawai to ra'ayina kenan daga uba fankin direban trela da ke garin magama gumau toran Najeriya to mun gode malam uba daga magama a jihar Bauchi mun ƙara samun wani kira eh. Salamu alaikum da wa muke magana. to malam abubakar daga abiya muna jan ka. eh ina to malam abubakar sai dai sai ka dan daga murya ka dan ba a jan ka sosai. to abin da kake faɗa ba. eh. ina son bayani akan cikakken bayani akan kudin da ta kawo. to. Najeriya nan. Eh. Allah ya bada kuma abubuwan da da to Allah ya muna magani kawai to amma Abubakar mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Kebbi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu wa alaikum assalamu da wa muke magana kuna magana Nasiru Mamman Rukoto area Zuru Kebbi state wanda aka fi Nasi to Malam Nasiru muna jinka eh wato ra'ayi na tsakanin da Allah game da 'yan majalisun ga abun da suke yi ma babu hali bai dace ba kuma bai kamata ba hmm. zai yiwa a ce kowane lokaci ana ta ana takun saka mutum na so yi abun kwarai su kuma ba su son yi abun kwarai yanzu ina ga miki dan majalisar mu na nan mu zuru dan hmm. majalisar mu na zuru emirates hmm. wallahi tallahi yana yin shekara bai zo zuru ba to me amfanin haka nan suna ta suna ta ba babu Buhari preja haka ake da lura su ji tsoron Allah su ji tsoron akwai mutuwa za a mutu to ba wannan tunanin wallahi tallahi ina ga miki Maryam Dauda wallahi dan majalisar mu watan shi kusan wata wata goma sha ɗaya bai shigo zuru ba to mun gode dan nasi daga kebbi da wannan ra'ayi naka da fatan dan majalisar ku ya ji wannan bayanin yanzu kuma bari mu je jigawa salamu alaikum wa alaikum salamu da wa muke magana daga jigawa eh alhaji sani hafta ne sulakan karkar local government to alhaji sani muna jin ka Eh, wato a gaskiya a daina yin jami'a kana ga cewa yan majalisa a cewa wasu yan majalisa to wasu yan majalisa eh, yawa gaskiya wasu na iya kokarin su wasu kuma suna kokarin gaskiya ba hari na kokarin su kuma na kokarin sare masa kafa hmm. amma ina ba su yawara da Allah da annaba a haɗa kai a mana aiki ba wai kullum a koma ana ta hayaniya a majalisa sannan a gama shekara hudu ba abin da aka mana ba to Alhaji Sani kai kama kun dace kenan a nan wurin kuɗin majalisa ku yi muku aiki to ba laifi yana iya sa yana iya sa gaskiya to mun gode alhaji sani har yanzu dai muna nan a jigawa Halo. Halo, da wa muke magana daga jigawa? Da Malam Sani ne. To, Malam Sani muna jin ka. Wannan bayani da ake na na 'yan majalisu, 'yan majalisun nan sun fi karfin shugaban kasa ma ba 'yan talaka ba, abin da za a yi kawai a yi addu'a a kansu. Allah dai taimake mu amma sun fi karfin shugaban kasa ma ba ba ba zaka ba Mallam Sani me yasa ka ce sun fi karfin shugaban kasa Eh abin da yasa ai tarnaki da suke tafiyan nan tun da aka ma kullun shekara tarnaki ake tarnaki ake in an yi gaba sai ai ba in an yi gaba sai ai ba sun hana komai hmm. To mun gode Malam Sani da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Katsina. Ta Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Katsina. Kuna magana da Garba Nasiru direban mota. To Malam Garba muna jin ka. Wannan magana matsalar yan majalisa wato mu abin gaskiya abin da ya kamata mu yi mu dai addu'a dan abubuwan sun hi karfin mu. Saboda hmm. Allah ana cutar shugabannin namu an hana shi ya matalakawa aiki an hana shi ya zauna lahiya mu kanmu an hana mu mu zauna lahiya. saboda haka muna da in dai da zalunci Allah ya masala kasa kai a kan wannan abu to malam garba nasiru daga funtuwa mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je taraba salamu alaikum wa alaikum assalamu da wa muke magana daga taraba kuna magana da sabi haruna ma dakin bantaje to malam sahabi muna jin ka wannan yan majalisan da yanzu ni ba wanda suke bani mamaki makamannin apc wai da wai su professors ne wasu doktoci ne suka dawo kaman kamar talauci ne ke sa su suke ta maganganun kirkin suka je majalisa su gama lalacewa suna kallon NPDP suna lalata gwamnati suna zaune ko magana musamman ga kaduwa namu na Taraba an ce za a biya na an yi bojin na cire na taimaka ma dam abin na wutar lantarki aka hmm. rage kuɗi na yan majalisa nan suna ji suna gani yan jihar Taraba suna ji suna gani sun ce suna rikici wani abin da bai zai amfani talaka ba to wannan abu wannan abu shi ke mu mutu a yake ɓata mu rai wallahi musamman masu ilimin cikin su to mun gode sahabi haruna da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jamhuriyar Nijar. Eh, kuna magana da shehu usman daga yamai babu birnin da wani Nijar. to malam shehu usman mana jan ka ne ra'ayin ra'ayinka eh, su waɗannan yan mai zaka suna so ne su kawo wa shugaban kasa buhari karni saboda san gani yana son ya aikin gaskiya hmm. zazzabin kasa ne ke kamata ya ci gaba da abubuwan da yake yi dan gaskiya shugaban kasa buhari ya ɗauko ayyuka masu kyau amma su kuma suna zuka mashi tarnaki ya kamata ka da kan su gyara kasa eh, To mu ma mun gode Malam Shehu Usman daga jamhuriyar Nijar har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan. To mun samu wani kira daga Taraba. Eh, uba tawakkali ne daga Taraba kamar hukumar Ibbi. To, uba tawakkali mana jan ka. Gaskiya alhamdulillah, inda dangane da 'yan majalisu ne mun yi dace musamman a zun namu wallahi, alhamdulillah. To, madalla. Musamman kamar sanatan mu Emmanuel Bata ya yi mana hanya mai kilomita kusan arba'in tun daga Okara Ibbi alhamdulillah. Da kyau. Sai kuma wakilinmu na na wakili na dokoki Danji FF yana ɗaya daga cikin wanda ya sa hannu ya yi mana iya ƙoƙari dangane da maganar garin da muka samu a ƙaramar hukumar ibbi hmm. wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya burge mu gaskiya kai dai na jiha dai kamar mai sa'a ba amma nan dukan alhamdulillah allah ne ta mana shi kuma shugaba buhari allah ƙara masa ƙwarin gwiwa allah ɗaukaki mulkinsa allah sa ya gama lafiya To uba tawakali mun gode da ra'ayinka kuma ana muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake baku wata damar ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon ma'anar yana cewa karfe 4 da minti 50 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin kwallon kafa na duniya karo na 21 da ke wakana a halin yanzu a kasar Rasha, inda kasar Switzerland ta lalabe kasar Sweden a ɗazu dazun nan da ci ɗaya da nema a neman shiga karo na kwata final ko kardo final na wasannin na bana sai wasa tsakanin kasar Ingila da Colombia da ke kasancewa cikamakin wasannin karo na takwas na wannan gasar ta kwallon kafa ta duniya da ke wakana yanzu haka kasar Rasha. Idan muka leƙa a kasashen turai a wata sanarwa da hukumar kwallon kafa ta turai uefa ta hiddo a ranar yau talata ta ce sashen ta mai kula da binciken hada-hadan kuɗaɗe shiga su da fitar su a ƙungiyoyi daban-daban na kwallon kafa na turai za ta sake duba lamarin ƙungiyar kwallon kafa ta ƙasar faransa ta paris saint germain kan sha'anin kashe kuɗaɗe fiye da kima bayan sanarwar da hukumar ta uefa ta kwallon kafa ta turai ta hiddo a ranar goma sha uku ga watan yuni da ya gabata ta mai cewa babu wani hukunci da za ta wa kungiyar kwallon kafa ta kasar faransa ta paris saint germain bayan ta sayi neman a tsabar kuɗi miliyon euro har 222 da kuma kile mbappe har miliyon 180 kungiyar ta paris saint germain a lokacin da take hidduwar nata sanarwa duka a ranar yau talata ta ce ta cika ka'idodin da suka wajiba a kanta waɗanda hukumar kwallon kafa ta turai ke nema wannan ko to ranar ɗaya ga watan satumba shekara 2017 domin ta sayar da 'yan wasa masu yawa domin cika gibin da ake zaton za ta samu bayan ta sayi waɗannan 'yan kwallaye guda biyu Neymar da Mbappe. Idan muka leka a wasannin tennis na Open na Wimbledon na ƙasar Ingila, Dominic Thiam wanda ke kasancewa a matsayi na bakwai na waɗanda suka shahara a wasannin tennis na duniya wanda ya kai a wasan ƙarshe na Open ɗin na shekarar ta gabata a ƙasar Ingila ya yi saranda a yau talata lokacin lokacin da yake kamsawa da marcos bafdatis dan kasar shifr yayin da ake shidda da hudu bakwai da biyar biyu da banza shi ma zverev wanda ke kasancewa a matsayi na uku a wasannin tennis na duniya ya kai ga zagaye na gaba bayan ya share awa ɗaya da minti talatin da biyu yana kamsa da ɗan ƙasar australia james duckworth wanda ke kasancewa na da shidda na duniya a inda ya lailaye shi da ci bakwai da biyar shida da biyu shida da banza ita ko 'yar kasar spain muguruza ta kai ga zagaye na gaba a wasannin na open na kasar ingila bayan da ta lalabe 'yar kasar birtaniya naomi buradi da ci shida da biyu bakwai da biyar haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka na yau, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ƙungiyar 'yan ta'adda ta ISIS ta daina zama abin tsoro kamar yadda take a da. Ƙarfinta na ƙara raguwa, amma ana nesa da kawo ƙarshenta duk da rasa madogara da ta yi a ƙasashen larabawa. Mayakanta sun bazu a faɗin duniya don yaƙi. musamman a ƙasashen musulmai. Ƙungiyar ta ISIS ba ta yi iyaka da ƙasashen Iraki da Siriya ba, mu ma haka ba mu yi nesa ba. A cewar manzo na musamman na ƙungiyar da ke yunƙurin murƙushe ƙungiyar ISIS, Brett Magog, a lokacin da yake jawabi a wani taro. Wannan taron yana ƙara nuna yadda muka dukufa wajen ganin mun kammala wannan aiki da muka fara a Iraki da Siriya da kuma tabbatar da cewar isis ba ta ƙara tasiri a ko'ina ba musamman a nahiyar afirka a ƙasar siriya yanzu haka isis na riƙe da kashi biyu na yankin da suke riƙe da su a da kusan mutane miliyan bakwai da dubu ɗari bakwai na rayuwa ƙarƙashin ƙungiyar isis suna samun kimanin dalar amurka biliyan ɗaya a duk shekara kana suna ƙara yaɗuwa da ba a biya a cewar mr magog A ranar ɗaya ga watan Mayu, mayakan ƙasar Siriya sun fara wani aikin kawo ƙarshen ta'addanci. Suna ƙoƙarin ganin ɓurɓushin ISIS ba su da wata mafita, yayin da muke ƙara ƙaimin farmaki a yankunan da suka rage. A ƙasar Iraki kuwa faɗa ya ƙare, amma ISIS tana ci gaba da zama barazana. Nan ma tabbatar da zaman lafiya mai ɗaurewa na da mahimmanci. Ya zuwa yau, kimanin mutane miliyan hudu waɗanda suka rasa muhallansu a Iraki suka koma gidajensu a yankunan da 'yan ta'addan ISIS ke rike da su a da. Duk da haka, tilas ne a ci gaba da gudanar da ayyukan wanzar da zaman lafiya domin ganin sauran 'yan Iraki mutane miliyan biyu waɗanda har yanzu aka raba su da muhallansu sun koma gidajensu. A ƙarshe a Afirka, taron haɗin gwiwa na aiki da abokan ƙawance don ganin sun taimaka wajen daƙila duk wata hanya da ISIS za ta iya amfani da ita da sauran wasu ƙungiyoyin ta'addanci. Wannan yunƙurin na haɗin gwiwa zai ci gaba da aiki don ganin ba su samu nasara a nahiyar ba, da kuma toshe hanyoyi da suke bi ta ƙasashen Libya da Sudan da Maghreb. A ƙudurin aniyar ba ganin an samu nasara cikin ƙanƙanin lokaci ba. amma ganin an murƙushe isis baki ɗaya nasara mai ɗorewa ta wuce kawo ƙarshen ta'addanci da rusa daular ta'addanci a ƙasar iraki da siriya yana nufin a kawo ƙarshen bakar aƙidar ta'addanci da amfani da kafofin sadarwa ana yaɗa aƙidar da shawo kan mayaka da ke sauran ƙasashen duniya da daƙil hanyoyin samun kuɗinsu da taimakon jami'an cikin gida 'yan sanda da sojoji da yaƙi da su a cikin gida, a cewar manzo na musamman Mr. Magog. Muna alfahari da irin nasara da muka samu a Iraki da Siriya. Sharhin muryar Amurka kenan na yau wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. Wata yarjejeniyar da aka cimma jiya Litinin tsakanin shugaban kasar Jamus Angela Merkel da shugabannin sauran jam'iyyun kawancen da ke cikin gwamnatin gaman gambiza kasar ta sa shugabar ta tsallake rijiya da baya wajen hana gwamnatin ta wargajewa a cewar masana harkokin siyasar kasar sai dai kuma yarjejeniyar wacce a ƙarƙashinta aka ajiye cewa za a kafa wasu yankuna na musamman don hanzarta fitar da baƙin hauren da ke shigowa cikin jamus ba tare da takardar izinin zaman ƙasar ba ya sa an kuma zo ƙarshen shirin gwamnatin merkel na barin irin waɗannan baƙin suna ta kwararowa cikin ƙasar ba ƙaƙƙautawa. kwana ɗaya bayan da shugaban ƙasar amurka donald trump ya ki amincewa da a sassabto da tutar amurka don girmama ma'aikatan wani kamfanin jarida da aka kashe a garin annapolis babban birnin jihar maryland yanzu shugaban ya ba da umarnin sauke tutar trump a ranar talata ya yi shelar a sassabto da tutocin kullum daga fitowar rana har faduwarta magajin garin annapolis gavin buckley ya faɗa a jiya litinin cewar da farko trump ya ƙi yarda da buƙatar shi ta sauke tutocin zuwa rabi wata mai magana da yawon fadar shugaban kasar amurka sarah huckabee sanders ta ce trump ya yanke shawarar ya ba da umarnin ne a bisa roƙon da bukle ya yi to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan allah kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin a madadin safina ta sada su dangi da ta taya na gabatar da shirin da mr daniel brown da ya haɗa shirin da ba da umarni da zainab abdulrahman ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya